صحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 28 ga watan jumada asaniya na hijira 1444 daidai da 20 ga watan ɗaya na sabuwar shekarar uku. Muna karatu a wannan masallaci mai albarka na Ashek Abubakar Gumi da ke Mariri, titi Maiduguri Road, kusa da kasuwar Ngoro. A wannan yammaci na Juma'a muna karatun littafin Jami'u Tirmidhi ko sunan Tirmidhi na al'imam Abu Isa. Al'imam Tirmidhi rahimahullah. muna cikin kitabu kitabu sala an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babuka da suke bayani game da sallah a yau sai mala ya babu ma ja'a fin rajuli ya taɓawa'u jalisan babin da zai bayani game da irin hadisai da fatawoyin malamai dangane da mutum zai iya yin sallah a zaune na fila firrajuli ya taɓa wa’o jalisan game da mutum zai yi na fila a zaune wato ba farilla ba kamar da muka faɗi daga cikin sharaɗin sallar farilla lalle a yi ta tsaye sai dai idan mutum yana da uzuri ya halatta a zaune ya halatta a kwance idan ta kama قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن عبد anan ana nufin nafila ƙa'idan ban taɓa ganshi yana sallah a zaune ba hatta kana qabla wasatihi bi'a sai kafin ya rasu kamar da shekara guda ita tana faɗin ba ta taɓa gani ba yayi eh, kuma wasu sun gani ko wata daga cikin matan annabi ta gani ta ce ni dai ban taba ga annabi yana nan fila a zauna ba sai dai kafin ya rasu da shekara ɗaya to yana yin sallah a zaune fa innahu kana yusalli fi subhatihi yana yin sallar nafila a zaune qa'idan fa yaqra'u bi sura zai karanta sura duka a zaune wa yurattiluha yayi karatu tartil karatu daki-daki karatu da da ƙa'idoji hatta ta kuna min atsuwala min ha har sai sallar ta kasance ko wannan nafila yadda yake tsawaita karatu a ciki mafi tsayi sama da yadda da yake tsawaitawa kafin wannan shine hatta ta kuna atsuwala atwala min hakina min atwala min tun da a isharar da hafsa ta yi radiyallahu anha cewa a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah a zaune wala Allah hakan ya samo asali yanayin karatun da annabi yake yi da a tsaye watakila zai iya samun rauni yanzu ya fara manyanta shekaru sun tafi sittin da wani abu kuma yana so ya kai wuridin da yake so ya kai to sai ya zo ya sallah a zaune nafila ke wannan yana nuna halacci dai nafila a zaune <clears throat> yana nuna halaccin mutum ya yi musamman yana da uzuri musamman ba shi da lafiya da sauransu wasu babi tun da ana magana sallar nafila a zaune ne akwai hadisi an abi an ummi salama wa anas ibn malik ummi salama ita ma ta rawaito anas dan malik ma ya rawaito annabi yana sallah a zaune qala abu isa al-imam tirmidhi yace hadithu hafsa hadithun hasanun sahihun wannan hadisi na hafsa da muka ji a sama yana da darajar hasan kuma yana da darajar sahihi ko kuma sahihi ne ko hasan kuma yadda muka sani bisa ka'idar tirmidhi wa qadar ruya an sallallahu alaihi wasallam hakika an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana yusalli min al-layli jalisan annabi yakan yi sallah a zaune da daddare sallar dare kuma an fi tsawaita karatu a cikinsa sai za baƙiya min ƙira'atihi ƙadaru salafina, au arba'ina aya idan ya karatu ya karatu ya karatu ya karatu in ya zanto kamar saura aya talatin ko arba'in ƙama sai ya miƙe faƙara a sai karanta suke nan a tsayen sun maraka a sai yi ruku sun masana a haka zuma zai sake yi yin raka a a raka ta biyu misali zalika irin abin da ya a wata raka ta daya mana da farko ya ta da kabbara yana zaune ya karanta sura ya shiga sura ko ya karanta fatiha ya shiga sura zai yi karatu mai yawan? cikin hadisi annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sallar dare da aya goma katal za a rubuta shi cikin azzakirina na wazzakirat na wannan daren masu ambatan Allah maza da masu ambatan Allah mata mana ya fita daga cikin gafalallu aya goma katal a cikin dare misali ko da shafa'i da wuturi kai karanta sabbi da kuliya ai sun fa'a ya goma ko ka zo kai wuturi ka ɗaya karanta kulhu huwallahu alal ba za a ce kana cikin gafalallin wannan daren bayan misali ne idan kuma ya karanta aya ɗari in ya karanta aya ɗari annabi sallallahu alaihi wasallam a karan farko kai yace za a rubuta shi lam yuktab min al-ghafilin shine hadisi in ya karanta aya goma ba za a rubuta shi cikin gafalallu ba in ya karanta aya ɗari kutuba min az-zakirina wa zakira haka yake za a rubuta shi cikin az-zakirina wa zakira in ya karanta aya dubu kutuba min al-muqantarina sai a rubuta shi cikin masu tarin lada mai ɗimbin yawa mara iyaka su ne almukantarina masu tarin lada masu yawan lada to kaddara gila annabi zai karanta aya ɗari biyu ko aya ɗari aya ɗari biyu ka ɗauka suratu misali ali imran mai aya ɗari biyu <coughs> ali imran aya 200 daidai zai karanto ta yana tsaye idan yayi sai ya rage saura aya arba'in ko talatin sai ya miƙe sai ya karanta su a tsaye in ya ƙara sai ya ruku'u ya ɗago ya je ya gama sujjada sai ya sake komawa ya zauna ya karanta fatiha ya ci gaba da karatu ya ci gaba da karatu sai ya rage aya talatin ko arba'in sai tashe ni ma'ana dai wuridin nasa da yake so ya kai ya kai ko ba tare da ya sha wahala da yawa ba tun da a zaune ya yi ko musamman ko ba cikakkiyar lafiya ko da rauni ko da wata damuwa ko makamancin haka mamadin ya zauna da yi wuridin ba to gwari ya a zaune da wannan duka yana yi to shine in ya zo raka biyu sai aikata kamar haka warwaya anhu an kuma rawaito daga gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli qa'idan fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun wa idza qara'a wa huwa qa'idun raka'a wa sajada wa huwa qa'idun kika salo salo annabi yake koyarwa don nuna halarci da yanayin da ka tsinci kanka duk wanda ka yi ya yi wai yace wani lokaci kuma annahu kana yusalli qa'idan zai yi sallar a zaune to fa idza qara'a wa huwa qa'idun fa idza qara'a wa huwa qa'imun na fata an gane zai sallar a zaune to idan ya har a tsaye ya yi karatun to a tsayen zai yi ruku'u a tsayen zai ɗago ma'ana ya cikakkiyar sallah ta mai tsewa shi ne fa'i za ƙara wa huwa ƙa'imun raka'a wata zai da huwa ƙa'imun in kuma a zaune ne yake so ya yi sallar gaba ɗaya ba tare da ya tashi ba wai za ƙara wa huwa ƙa'idun in yi karatun yana zaune shi ma raka'a wa sajada wa huwa ƙa’idun sai ruku'un sai ya sujadar duka dai a zaune ma'anar a zaune zama zai yi dirshan kame da ake cewa zaman cin tuwo kame da malam yusuf din ya zauna haka zaman ɗan kwanci kuru a ƙasar hausa mai kaɗa <laughs> ganga shi yaron kenan ko ban <laughs> yi wannan zaman shi ne ake son tsewar haka ake santa in ya zo ruku'u sai ya ɗan tsunkuya sami Allahu liman hamidahum in ya gama da abin da zai sai ya tafi sujjada cikakkiya ya shage ɗaya ya tafi sujjada cikakkiya kada ake sujada. ya dawo ya zauna zama tsakanin tafiya ya sake komawa in ya gama sai ya dawo sai ya sake harɗewa a matsayin shi ne tsayawarsa na fata an gane to duk sanda ya yi dai <clears throat> ko a zaunan ko a tsayen haka zai yi sallah to kaga wannan ma salo ne qala ahmadu wa ishaqu ahmad ibn hanbal da ishaku dan rahuya ɗanar duk malaman imamul bukhari duk sun karanta da shi ishaqu dan rahuya da limamu Ahmad. Wal'amalu ala kelal hadisai waɗannan manyan bujima malami suka ce duk ana aiki da waɗannan hadisan biyu. Ka annahuma ra'aya kamar da yake na waɗannan manyan malamai guda biyu suna ganin kelal hadisai ne, da hadisan guda biyu ma'amulan bihima ana aiki da su ba wanda za a bari. <clears throat> ko a yi sallar a zaune ko a yi ta a tsaye قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا مأمن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا النبي كان يصلى أزوني فيقرأ وهو جالس يقرأ ذكر هنا زوني فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو arba'ina. in ya rage a karatun nasa gwargwadon abin da bai wuta aya talatin ko arba'in ba masu sai miƙe faƙara wa huwa ƙa'imun sai ya ci gaba da karatun yana tsaye sun maraka a wata jada, sai ya ruku'u da jada, sun masana'a firraka a tsaniya misal zalika sannan a raka a ma ya yi kamar haka kamar yadda muka faɗa a wancan hadisi na hafsatu قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد وهو الحزاء خالد الحزاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت السيدة عائشة فتي سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوئه قالت كان يسلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس abdullahi bin Shafiq ya karbo daga aisha ya ce ni na tambayi a sai da aisha game da sallar annabi sallallahu alaihi wasallama wato an taɓa wu'ihi game da yadda yake na filfilinsa sai ta ce kana yi salli lailan ɗawila wani daren yakan sallace shi dare mai tsayi mana yi musamman kamar irin lokacin sanyi dinnan da dare yake da tsayi sai sallar ka'iman a tsaye wa lailan tawilan qa'idan wani dare mai tsayin kuma sai sallace shi a zaune amma fa idza qara wa huwa qa'imun in a tsaye yayi karatun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun zai ruku'u da sujjada kamar yadda kowa yake sallah a tsaye wa idza qara wa huwa jalisun in a zaune yayi karatun raka'a wa sajada wa huwa jalisun sai ya ruku da sujada duk a zauna wannan kaga hadisan kenan wayancan kuma suna nuna in yana zaunan ya fara sallar in ya rage sauran wasu ayoyi sai ya miƙe sai ya sa su a tsaye duk wannan ya halatta raka ta bi mai mata haka wannan duka annabi yana koya mana salo-salo kuma don kada sallar ta gishi mutane kuma dan ka rika jin daɗin ibadar Allah da kowane yanayi ba za su ji ka ba abinda ake so dai ɓata lokacin wajen bautar Allah ka ɓata awanni wajen ibada ba su tafi a banza ba ya ce ka yi ƙiyamun laili ko ka yi karatun ƙur'ani ka ya tafi a cikin ibada shi ne babban abin da ake fata banjiji Allah ya datar da mu ala abu isa haza hadisin hasanin sahihun باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب بيزوت والنبي هاتي إني لأسمع بكاء السبي ni nakan jiyo kukan yaro fi salati a sallah fa'o khasif sai in rage sallar sai in sauƙaƙa ta inda zan je aya ɗari sai in dawo da ita aya hamsin inda hamsin zan yi sai in dawo da ita misali ashirin ko talatin saboda sauƙaƙa wa uwashi sun zo masallaci yara suna ce musu kuka don ya jiyo kukan yaron nan ya san uwar ba za ta samu nutsuwa ba sai annabi ya sauƙaƙa sallah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> wato wannan yana nuna annabi yana kula da bukatun mutane yana kula da halin da mutane ke ciki wata ran ana sallah a cikin zafi wata ran ana sallah a cikin sanyi wani bai samu cikin masallaci ba a tsakiyar rana yake kai kuma nan fanka tana ta hura ka baka sani ba ya kamata ka rika tunanin aikuwa wasu a rana fa suke yanzu wa musamman da azumi ka ruwa ga yunwa ga ana ƙwallon rana kai kuma ka janyo bakara kai kai ai dole wancan na cikin rana ya ce ma ba shi da imani limamin <laughs> bai san halin da muke ciki ba ne sau da aka dole ka tuna akwai masu binka to haka lokacin sanyi kila masallacin asuban ko ɗan ƙarami ne ya cika wasu a waje suna jin sanyi amma sai ka sauƙaƙa ka rika kula da bukatun wasu sau da wani hadisun ke yana ishara ga haka sannan kuma yana sake nuna ba tafiyar kushu'i ba ne idan aka ce ka ji wani abu ko wani sauti ko wata mota ta wuce ka ji ƙararta ba za a ce ka shagala gabarin sallah ba ne ba domin a ce Allah ya baka jin dole za ka iya ji na fata an gane za ka iya ji ba zai a ce <clears throat> wato an taba ba da wani labari ne Allah shi ne mafi sanin ingancin wannan labari cewa an yi wani bawan Allah a nan birnin Kano aka zo to zai iya yiwa amma kuma abin kamar wuya amma dai a tarihi an taba cewa game da malaman tarihi suka faɗa sai na hassan ko husaini ya zo yana sallah gobara ta tashi a masallacin ana can gefe ana kashewa ana wuta wuta ya ji kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai tashi daga sallar ta ba sai bai sallar sai ya ga jama'a ana ta kashe wuta ya ce me faru ana wuta wuta ya ce ainihin tunanin wutar lahira ne shagaltar da ni ban san ma kuna shi ba <laughs> to ga kila su a imaninsu su <laughs> zai iya wa amma mu yanzu duniya duk ta riga ta rikice tunani ya yi yawa matsaloli sun yawa kafin ka fita daga sallan nan tunani nawa za ka yi suna da yawa to amma wannan ba yana ba yana ba yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan kuka khushu'in sa ya tafi bane ba a'a wani abu ne da yake kula da haƙƙin mutane kuma Allah ta'ala ya ba shi ji da sauraron da dan ma ya kula da haƙƙin mutane To da haka yana da cikakkiyar lafiya ne inda annabi kurma ne misali to sai a ce kaga annabi ya hana ƙasa zai haɗu da wasu matsalolin da yawa Sama duk annabi Allah ya bashi cikakkiyar lafiya wadda ba shi da wata na ƙasa. Alaihi salatu wassalam. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هميد هميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله نارا إلى الله إني لا أسمع بكاء السبيل ni nakan biyo kukan yaro wa ana fi salati ina sallah fa ukhassifu sai in rage in saukaka makhafata an taftatina bihi dan gudun kada wannan mata ko an na ummu kar mahaifiyarsa ta fitinu kar tunaninta ya bar sallah kada hankalinta ya dauki saboda haka duk abin da zai tafi da tunanin mutum a sallah ana so ƙoƙarin kokarin kautar da shi isa ibn hajar a cikin bulogul maram ya kawo irin wayannan hadisai a cikin babul khushu'i fi salah babun da ke nuna muhimmancin khushu'i a sallah ka gusar da duk abin da zai hana ka nutsuwa kafin ka shiga sallah babi an الباب qatada wa abi وأبي wa abi hurayra qala abu isa hadithu anas hadithun hasanun sahihun babu ma jaa babin da ya zo cewa la tuqbalu salatul mar'ati ba a karɓar sallar mace illa bi khimarin sai da khimar khimar shine jalbab mace tana da dir'u riga ko kaya sannan ta samu jalbab shine mayafin kuma da za ta rufe daga kanta ya shigo kuma jikinta idan rigar na da tsayi ta sauka a ƙasa ta rufe ƙafarta idan hijabin bai je ƙasa ba babu laifi amma in rigar ba ta rufe ba ana sake kuma hijabin ya zo ya rufe ƙafarta na fata an gane sannan aka ce ya halatta an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mata za ta iya yin sallah da kaya ɗaya Ya ce inda yana da yalwa kuma yana da faɗi kuma ya rufe dukkanin kafafuwanta za ka iya yin sallah da shi na fata an gane mana katon hijabi ne mai kauri mai girma mai faɗi ya je har ya sauka a ƙasa to za ka iya yin sallah da shi sai ya zanto <clears throat> wannan hijabin ya zama khimar dama kuma khimar shine abu da duk zai rufe kai yi wa ƙasa sunansa khimar shi sa a yanzu laraba suke cewa ɗan kwali khimar hijabu ma da yake sa yanzu a ce masa khimar amma asali ba sunansa hijabi ba a larabci wannan hijabin da mata suke sawa a larabci ba sunansa hijabi kai tsaye ba sunansa khimar shi hijab kai ma'ana shi kariya na fata an gane ko me ta sa ta rufe jikinta sunansa hijab amma da Allah ce wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wal yadribna su buga su shimfida su kifa a kansu ala wal yadribna bi khumurihinna da khimar ɗinsu mayafansu hijabansu shine hijab ɗin da su rufa shi tun daga kansu yayyo ƙasa ala juyubihinna akan rigunansu ana ya zai ya sake rufe riguna? sai zan to mace ta yi kyakkyawar shiga kenan kaga kenan kayan mu na hausawa an yi siket an kuma zo an yi riga iya nan mace ta ɗan sa mayafi a iya wuyanta kawai a nan ta fito sawa'un budurwa ko matar aure shaf ɗin jikinta na bayyana mazaunanta na bayyana wannan haramun kuma da yawa sun sani amma hakan suke fita da yawa sun sani sun san ba kyau sama me yasa suke yi kawai zamani ya zo da shi ko ba wani wa'azi da za ka yi ta yadda babu shi wallahi tallahi babu shi sai dai in bikin bai zo ba sai dai in ba niyya ba wata ma an kaga dama kuma sai ta fito da gashinta ta baya a ce mai gashi ce sai ta ɗan ɗaura ɗan kwalin a sama wannan gashin da ta fito da shi shi ma tallan kanta take su suna mantawa ne cewa abu biyu ne ke tare da su na farko in kika zama a haka mutunci shi na tafiya don duk wanda yake kallo zai rika tunanin wannan na ce ina son tan aure ta ce uwar ya'yana in uwa ta zama haka ya ya'yan kuma anna yakunul murabbi yakunul murabba sai ta ɗauka da haka za ta samu miji na biyu kuma ta manta a hakan da ta shiga tana cikin fushin Allah tana cikin fushin Allah su so da kamata su ji tsoron Allah su sauƙaƙa wa kansu su taimaka wa kansu su kiyaye mutuncinsu wannan shigar da za su yi mai kyau shi ne Allah maɗaukacin sarki zai ba su abin da suke nema duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya ba shi mafita duk mijin da take so za su samu da abin bakin cikin shine ma ka ga matar aure aka ta wai duk matar da kaga tana kwalliya an za ta fita to akwai wani a ranta ba mijinta ne kadai ba Allah haka masu hikima suka ce tana da sauran wani buƙata a ranta ba mijinta kadai ba in ta yarda mijinta kadai to ba za ta je ta bayyana da kwalliyarta ba to wannan shi ne khimar da haka Allah ba zai karbi sallan mace ba dan ta sa kawai riga sai da khimar sai da katan mayafi a kanta wanda zai shigo kan ainihin kayanta to da haka ce mace anan ba mu zo mu je wa ake nufi da mace yace haddathana hannadu ala haddathana qabisa an hammad ibn salama an qatada an ibn sirina zuwa ga muhammad ibn sirin an safiya ibnatul haris safiyatu bintul haris ibn abi an aisha qalat aisha tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatul haidi Allah baya karbar sallar matar da ta balaga ta isa ta yi al'ada illa bi khimarin sai da mayafi sai da hijabi a jikinta yana yana nuna in ƙarama ce idan ta yi sallah ba tare da ba ƙatan mayafin ba babu matsala idan karamar yarinya ce ta yi sallah ko kafarta ta fito amma babbar mace lalle sai ta rufe ko ina a jikinta ka ji abin da ya ce ƙala wa fil babi an abdullahi ibn amru hadisi ya zo daga abdullahi ibn amru shi ma irin wannan fatawa ɗin wa ƙauluhu da kaje annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaidu mai al'ada yani almar'atul balik matar da ta isa ta yi al'ada ake nufi wadda ta balaga ba wai lokacin da take al'ada ba da an san ba ta sallah yani idza hadat in ta fara al'ada qala abu isa hadisu aisha hadisun hasan wannan hadisi na Aisha hasan ne wal amalu alaihi ana aiki kuma da shi inda ahli ilmi a gurin malamai annal mar'ata mace idza adarakat in ta kai wannan shekaru ta riski shekarun balaga fa sallata zo ta yi sallah wa shay'un an min sha'riha makshufan wani abu daga gashinta ya fito shay'un min sha'riha makshuf ya bayyana la salatu han sallata bata halatta ba wa huwa qawlu shafi'i shine ra'ayin babban malami al shafi'i abu abdullah muhammad bin idris qala la tajuzu salatu al-mar'a yace sallar mace bata halarta ba wa shay'un min jasadiha makshuf wani abu na jikinta ya fito fili shay'un min jasadiha qala al-shafi'i wa qad amma wasu sun ce in kana zaharu qadamaiha makshufan in kafan idan saman tafin kafarta ya fito to wasu na cewa fa salatu ha ja'iza sallarta za ta iya yi wato kila wa kala ne amma ibnu taymiya a cikin hijabul mar'atul muslima hijabul mar'atul muslima yana nuna cewa fa sallata ba ba lalle sai ta rufe kafarta haka manyan malamai irin su ibn baz su ma fatawarsu kenan abinda aka ce kawai iya tafin fuskata da tafukan hannu kaɗai zai bayyana sanda za su yi sallah babu ma ja'a fi karahiyatu sadari fi salati babin da yazo da yake nuna makaruhi ne ba a so an kyamaci mutum ya yi sadalu a sallah abinda ake ce ma sadalu a wancan lokaci shi ne mutum yana tare da mayafi wanda galiban mayafi suke ɗaura kamar shigar alhaji wanda ya shiga harami in yana da mayafi ɗaya ya lullube shi gaba ɗaya idan yana da tsayi har ƙasa kamar da annabi yake to in ya kasance ɗaya ne to mutum ya runguma da shi tun daga kafaɗa in ba shi da girma sai ya ɗaure iya daga sa zuwa ƙasa ya sallah a haka idan yana da zani kuma yana da mayafi sai ya khalafa annabi yace yukhali baina tarafaihi sai shin fada shi a jikinsa kamar da mata suke yi to ya rufe daga su zuwa ga wani lokaci sai mutum ya saki mayafin ba zai rufe fuskar ba zai rufe kirjinsa ba sai ya sake shi akan bayansa ina fata an gane ya sake shi akan bayansa sai ya zuba sannan kuma ta cikin hannunsa ya yi ƙabdu Ba wannan shi ne sadalu a sallah ba sadalu yana nufin sakin hannu a sallah ba daga baya ne in mutum ya saki hannunsa yana sallah ya ce ya yi sadalu mamadin ya yi ƙabdu ko ya yi wada'u na fata an gane nan ba sadalu na hannu yake nufi ba sakin kaya ba tare da ayyukan shi ba don gudun kada mutum yana sallah kayan ya faɗi ko yayyo baye fadi in ya to ba shi da kyakkyawan zani al'aurarsa ta bayyana shine aka ce an yi hani game da sadalu a sallah ma ja a fi karahiyati as sadalu fi salati قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيسة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة النبي يهان السكن كايا أسلا السدل كنا قال وفي الباب عن أبي جحيفة أقول حديث لك أبي جحيفة قال أبو إيسى ترمذي حديث أبو هريرة وأن حديثنا أبو هريرة لا نعرفه من حديث عطاء بمسنشي ta hanyar hadisin Abu Dan Abi Rabaha ba min abi huraira zuwa ga abi huraira marfu'an a matsayin kai tsaye ya je zuwa ga annabi illa min hadisi isli bin sufyan sai ta hanyar wannan bawan Allah wanda ya karbo daga ada'u din wato isli bin sufyan faqad ikhtalafa ahlul ilmi sai dai malamai sun yi sabani fi sadali game da me ake nufi da sadalu a sallah fi salah ha ba ba'dhum a sadala fi wasu sun karahanta sadalu a sallah wakalu suka ce haka za ta sana'ul yahud haka yahudawa suke yi wakala ba ba'dhum wasu suka ce inna ma ha sadalu abin da yasa ba a san irin wannan sadalu a sallah idalam ya kuna alaihi illa sobin wahirin? in mutum ya zanto zanin sa ɗaya ne tak ya yafa shi a kafadarsa da ya rungume shi ko ina ya rufe shi ba ya zo ya sake shi to ana jin tsoron kare haka amma idan sadal alal kamisi amma idan akwai riga a jikinsa ya zo ya yi sadalin ya saki mayafin haka wala ba sa babu laifi inda koda ya faɗi dai jikinsa ba zai bayyana ba wa huwa qawlu ahmad ra'ayin imam ahmad kenan wa kari ibn al-mubarak as sadal fi salam abdullahi dan mubarak shi ma baya san sadalu ya karahanta a cikin sallah babu ma ja fi karahiyati mashil hasati sala babin da yazo cewa <clears throat> makaruhi ne mutum yana sallah ya zo zai yi sujjada sai ga ƙasa ko tsakuwa inda zai yi sujjada sai ya dan goge ko ya hure ta da bakinsa wannan duka yana kautar da khushu'i kamar da ibnu hajar ya kawo a cikin bulugul in ya zanto aka ce dole sai ka yi to ka yi sau ɗaya tak saboda wani in ya zo zai yi jada samman matsalatan da da ba fada ba ce rairayi ne da so yake sai ya daidaita gurin da zai sa goshinsa <clears throat> ko ya ga tsakowai ko ya ga ƙasa so yake ya yi sujada yadda yake so ko baya so ƙasa ta ɓata masa fuska sai ya riƙa goge ƙasar wannan annabi ya hana ya ce don sanda kake tsalla rahamar Allah ce take fuskantar ka duk da za mu ji hadisan da suka inganta da wanda ba su inganta ba akan kan haka so shi ne karahi ya tu masu ilhasa bis tsala haddasa sa'id ibn abdurrahman al-makhlumi kala haddasa na sufiyan ibn oyaina an zuhuri an abil ahwas an abi zarri an nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum ila as-salah inda yanku ya tashi yana sallah ala yamsahil hasa kare ce zai rika goge ƙasa ko tsakuwa fa innar rahmata tuwajihuhu dan rahama ce take fuskantar sa ubangiji ne yake fuskantar da rahama bai kamata ya haka ba yace wannan hadisi ba'isi ne qala wa fil babi an wa ali ibn abi talib wa huzaifa wa jabir ibn abdullah duk waɗannan sahabbai sun rawaito qala abu isa hadisi abu dhar hadisin hasan hadisin abu dar hasan ne a gurin shi al-imam tirmidhi <clears throat> wa qad ruwiya an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kariha al-masah fi salat an rawaito daga ba ya son mutum ya rika goge wato ƙasa a sallah wa qala yace in kuntala la budda in dole sai kai fa marra wahida to kai sau ɗaya tak da ka goge shi kenan in dole sai kai sa wa ka annahu ruwiya an hurukta fil marra wahida kamar kenan idan hadisin ya inganta an rawaita su an yi rangwame mai karya wuta ɗaya Wani amalu ala haza inda ahlul il kuma lalle ana aiki da wannan hadisi a gurin malamai cewa ba a san shafe ƙasa ala haddathana Hussaini ibn khurais ala haddasa al ibn muslim al ibn muslim al al auzai an al-auza'i an yahya ibn abi haddathani abu salama ibn Abdulrahman, abu salama dan abdurrahman ya gaya min an mu'aikib daga mu'aikib qala mu'aikib yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an masahil hasa na tambayi annabi game da shafe ƙasa, fi salati a sallah fa qala in kunta la da fa'ilan fa marra wahida in dole sai kace kayi wasu to so dai tak isa قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح أنا حديثي لا إنجاز كتش <coughs> وكتش هن يعني؟ لو دام تاسع إن شاء الله باب ما جاء في كراهية النسخ في الصلاة الله تعالى أعلم أكوي تنبيا Thank cewa mata ne guda biyu za su ci gado nawa na wata ‘yar uwarsu na'am ma'ana tabbayar tasa guda biyu cikin ɗaya mata ne guda biyu suka gaji ‘yar uwarsu mace, suka gaji ‘yar uwarsu mace, wacce ɗaya sun haɗa uwa ɗaya kuma wato da ita nan, ɗaya kuma uba suka haɗa. Wato, in na fahimci tambayar, mata ne guda biyu, za su gaji wata ‘yar uwarsu. Shi ne abin da yake nufi, mata ne guda biyu, suka gaji ‘yar uwarsu, sai da ‘yar uwar bai bayyana ita shaƙiƙi ya ce gare su, ko abi ya ce, ko ita ma ummi ya ce, ya dai ce sun gaji ‘yar uwarsu. Na fata an gane. A ƙa'ida kuma ana so a san ‘yar uwarsa ɗin nan shaƙiƙi ya ce, ko abu ya ko ya. To wai da suka gaje ta su wayannan mata biyu, ko da za su gaje ta, kuma wayannan ‘yan uwa mata biyu. ɗaya daga cikinsu ko sai ce sun haɗa uwa sai ce wato ‘yar uwarsu mace wacce ɗaya sun haɗa uwa da sun haɗa uwa ɗaya da ita wadda za a ga ɗin kenan sun haɗa uwa ɗaya kenan da ummiya ce gare ta ɗaya kuma uba suka haɗa da abiya ce gare ta shi ne tambayar da suke yi saboda haka ‘yan uwa ne guda biyu dukkaninsu dai ba shaƙiƙai ba ne kenan ga magajiyar ɗaya li'abiya ɗaya ummiya akwai wadda za ta kori wata cewa li'abiya za ta fi gado ummiya ba za ta ci ba ko duk gaba za su ainihin gaje ta dukkaninta sun yi tarayya a nan babu wadda za ta yi wata hujubi za su gaje ta gaba ɗaya li'abiya da ummi kenan to da ka babu wadda za ta yi shamacin wata tunda ba nan ba maza ba ne inda akwai shakikiya ne ma a ce uwa ɗaya uba ɗaya da sai a yi tunanin za ta iya kare waccan la'ummiya ɗin inda ɓangaren la'ummiya ba shi da ƙarfi a kan ɓangaren la'abi <coughs> Allahu ta'ala alam babu wani abu duk mutum da yake da lalura ta basir ko wani abu idan ya alwala lokacin da aka kira sallah zai shiga sallah dan mijin yana jin kugi a cikin sa ko alamun fitar rihi kada ya fita annabi ya ce har sai ya ji sauti ko kuma ya ji wari lalle to ya sami yaqini wallahu a'lam to alhamdulillah